Maman Sanusi Almugwanda shine magatakarda na ɗaya na kungiyar tasi ne ko. Dalilin ya samu kai yi yau kuka diba yau ɗan ragi kullum yana cikin matsala yau me ya kamata me a ce dan ragi ya samu incin kanshi to dole ya zama a ce dan kwantaragi ne ke jagorancin shi yau in kora ce za a yi ya zama tun daga sama ne za a kora har zuwa ƙasa yau mu da aka yadda mi suka iya musu yau da harin a suka yi ai cotization a suka ce a cotization ku tambaya ku su sai cotization in tasilar ɗan kwantara gidan sai su cotisation kuma dai suka yi cotization in su a suka amshe kuɗin su suka amshe kuɗin suka canyi yau duk malam makaranta da aka yi da yan katarin kategori wanda suka yi rasuwatan mudarun babu wanda aka ba ko korala sun canya kuɗin kuma sai mu ci gaba mutanen nan mu ci gaba da biyar su. idan aka yi maganar hakkin malamin makaranta mai aiki karkashin tsarin kwantaragi ko wannan kungiya da ta ce za ta yaki da cin zarafin da malaman makaranta yan kwantaragi ke fuskanta za a iya cewa ba ta daidai ba yawo abdu magatakarda ne na kungiyar Sinasef ta 'yan kwantaragi ta jihar da magaram. Iko Allah yau inda kai kungiya wanda take kare hakkin malaman makaranta 'yan kwantaragi a Nijar kap na ce ma babu ya wannan kungiyar ta Mu muka girka ta tun 2005 kuma muka tashi da tsarin ta hali kai wannan yan uwana malamai makarantar kwantaragi suka amince wanda suka samu targili suka shiga don su kama wa yan uwansu eh, kwantaragi domin koko ta tai da kyau kuma su ma su samu biyan bukatu yadda ake tunan muna da ku kungiyoyi wanda a Niger sun yi kitimurmurar a walakanta malamin makaranta yau malamin makaranta kai dan kwantaragi ba walakanta shi musu kusuwa kowa su kowa ya kasar wannan kai jimiri har mu kawo matsayi wannan kungiya take cin magalawa ba komi bane ba zan ba suka ba ce yi wannan hakkin su ne su yi kungiya mai mu mutum kai shiga hurumun mu ne mai kuma mu abin da muka yi muke gaya musu wallahi kas yarda irin da aka sauran kungiyoyi da aka tsotse su aka yi da su. Kungiyar tasi na ta yi dan rauni biyo bayan jarabawar da aka ma malaman makaranta sai dai ya'u abdin ya musanta hakan. A rauni mai mukai, sai na san mi dai sai na san babu abin da su ne ma mu ne kamata mu yi kuka ga magoya ban mai aka ce hannunka bayya eh, tsami ka yanke ka yar shi yasa kaga muka ci gaba da rungumar malaman makaranta an kwanta rage muke kokowa kuma za mu ci gaba da kokowa hal kowa ya samu tarki da a Nijar kowa zan eh, mai aiki na dindindin. Shi ma dai Muhammad Sanusin kiraye ga 'yan kwantaragin da su haɗa kansu. Muna kira ga 'yan oma 'yan kwantaragi cewa lokaci ya yi na kowa ya tashi tsaye. Kowa ya mai da hankalin shi bisa kan aiki na harko don saboda yau babu malamin makaranta sai in kana son aikinka babu sandika sai in kana malamin makaranta kenan mu tashi tsaye bisa kan aikin sannan mu nemi incin kanmu kan mu ƙara yarda da wa'annan malaman makaranta masu lambobi masu cutar mu saboda yau cutar mu ce suke yi Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar